shekara ta dubu da da arba'in da bayan hijirar masu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin ashirin da 28 ga da Nuwamba shekarar miladi ta dubu biyu da da ashirin ɗaya, wannan shine darasi na ashirin cikin jirgin dusa da littafin jami'u bayanin ilmi wa fadli wanda al-imamu Umar Yusuf bin Abdullah ibn Abdul Barr bin Ali rahmatullahi alayhi al-imamu ibn Abdul Barr ya ne a shekara ta 463 bayan hijirar mun Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama muna amfani da nuska ta al-Ashkan az-Zuhairi min bayrere sahihu jani bayani da ilmi wa fadli abu ba muna cikin asli da malam ya kulla mana game da ainihin wasu bayani akan kunya kan tambaya da bayani a kan naciya wajen neman ilimi da ake kauna na haka da wanda kuma ake zargi za mu tashi a lambar kaka ta ɗari uku da bakwai daga shafi na casa'in da bakwai ko ji ya ce bayan ya hayar na abin kafiyar daga babban malami cikin shigar tabi'i يحيى ابن صالح ابن المتوكل شنو يعني ابن ابي كثير القرآن cewa يكي su da العلم khairun min mirasil zahabi wal fidda gadan ilimi ga maka gadan ilimi ya fi maka alheri fiye da ka gaji dinariya da azurfa nafsu saliha khairun min al-lu'lu sannan zuciya mai nagarta ta fi diamond wala yusufa ul ilmu bi rahatin sannan ba a samun ilimi da sanyin jiki da hutu kawai sai an wahala an tashi an nema sai an yi kama ana yi a kaduru wuya mislu haza ana magana asalin ta tana cikin mukajibu ta sayin musulmi ko kuma abin nan cikin sayin musulmi a kitabul mataji musulmi ya kawo ta da iya faɗin shi mai magana cewa yi la yustafa'u da ilmu bi rahatil jism jasad haka na abu nu'aymin yaro rawaito a cikin shirkul awliya yake wa kadru ya mislu haza al-qawl عن زيد بن علي بن حسين أنه قال لا يشفاء العلم براحة الجسم حسن أرويت ما لك زيد بن علي بن حسين كنا فتن فتن فتن فتن قال أبو عمر قال ابن عبد البريتي وهو الكون مثلا عند العلماء wannan zancen ya waye gari ya zama kamar wani karin magana wata magana mashahuriya da ake ko ina malamai duk an santa Kar magana ne da yake mashahuri da kanin malamai wadanna zantu kuna zantu kaulan asbah yace ni ibn abdul qalim na tsaki wannan magana na mai da ita waki kamar yadda na mai da maganar al-imam al-asma'i ita waki shi maganar asma'i din yake cewa yu'addu min al-ulama'i wa laysa min al-mu'addidi wa laysa minhum al-mu'addidi ma indahu wa huwa allazi idza su'ila an shay'in qala huwa indi fi saqi aw fi sujudi asma iya ce yu'addu min al-ulama akwai mutumin da ake lissafa shi cikin malamai laysa minhum al-mu'addid ma inda amma kuma abin da ke tare da shi ba irin na malamai bane ba yi da irin kayan aikin da suke da ba yi da irin tanadin da suke da mutum ya ana ganin shi ana cin shi malami ana ganin shi da malanta kuma hakikanin gaskiya bai da irin abin da malamai suke da shi na sufufi yayi abu? ya ce wa huwa alladhi idza su'ila an shay'in qala shi ne mutumin da an tambaye shi game da wani karatu sai ce huwa indi fi faqi au fi sunduki shi magana tana nan a wani littafi nawa ko tana nan a cikin wani akwati da na ajiye wato karatun bai yake kwallo shi yana cikin takardu wannan ana iya an an zo su malami a lissafi amma hakikanin da suke ba malami ne malami ci gaba da cewa ma ma ma'ana qaulil hasani wal khalil fil haya'i alama da karna hutu hadha babi anhuma kike na haɗa wannan maganganun da maganar al-hasan da maganar khalil kan kunya sun na hada su na waƙe su fi abiyatin qultuha a wasu baitoci da na fara ga sunan wahiya ya manyar ilma جمع المال والكتب خذئت والله ليس الجد كالنجم yace ya kai wanda kake ganin cewa wani ilimi shine ka tara kuɗi ka kuma tara littafai ka cika labararin ka littafai sannan ka zama kana da kanka neman gida kana da motoci kana da kasuwanci kuma ɗan kun gida ne babban alhaji ne ka kuma malami ki ce ku wallahi an ka yaudara aiki na ƙwazo ba ɗaya suke da wasa ba ilmu wai haka za su sadri ke zuwa shiddan fahimman da ake kanan eh, Fada ka ali ya ce eh, ilimi shi ne abinda ka tara a cikin kirjinka ta haddace shi abinda ka fahimta abinda ka kware a kai a sadaka ali na baka fahimta mahaifi لا ما توجهه العربي من سفيه إذ قال ما تبتغي عندي وفي كتبي suke ba wai abin wani mai wahani yake muhammanta saboda wauta yayin da aka ce masa ina fatawa ko me za ka ce ga mutala in shi ne tattabi in ji wa fi abinda kake da yana nan a cikin tabbuna yana Hakimu a cikin tabbuna قال الحكيم وقال ليس يدفعه بالعقل من كان من عجم ومن عربي ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا قراءة المسلم الله الزكي والترك يتشي قال الحكيم وقال wani mai hikima ya faɗo nazari zai sai da kawo hudun tsaki babu mai hankalin da zai fito wannan magana min ajimin min arabi shi larabe ne kai ko ba larabe ba kai saka fito wannan magana shine magana ma in yana daban lallai bai yiwuwa wani matashi ya samu ilimi ko wani ladabi da hutawa wallan zaki da kuma jin daɗi da ƙarfi da kuma kolewa duk ba a samu ilimi da waɗanda shi na la duk kitabin mali tajmu shaddana bai da kitabin ilmi ba shi kuma haka nan ba a tara ilimi tare da tara zuciya kai mai neman kuɗi ne ko mai neman ilimi ne ba sa haɗuwa ba sa haɗuwa shirka ne wannan dole sai yake sai ka fita yake ala duk kitabil malik ba ka tara ilimi ta hanyar tara dukiya shattana ma bai da kitabil ilmi ba akwai bambanci tsakanin hanyar tara zinariya da hanyar tara ilimi alaita fil anbiya'i rusul rusuli uswatuna alaihim salawatu rabbi jil hajabi wala yasin shin ba ni koyi da annabawan Allah ba Allah ya musu kira da salati Allah wanda yake ba a ganin shi a nan duniya hazul uluma wa alhu hamalat warasat wa asha aktharuhu jahalan bila nasab yake sun tattara ilmomi masu tarin yawa kuma wannan ilimin an samu hamala su goyito ilimi sun ga ilimin da annabawa ba a sha jahalan bila nasab da damar su rayu babu wanda ya san su ba su da nasab da kuma ba su sun nan haya'a خير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والقلب lalle ita kunya wada abin yabo ne abin kirki matuƙar wannan kunya da tsakanin da tsakanin neman ilimi ba kullu ma hala dun alkhair in ya kufi ma baina zaka wa baina alkhair min nas amma duk kunyar ta shiga tsakanin ka neman ilimi wannan kunyar ba ta da dangantaka da alheri wannan duka magana shi gura ba kai ne mayar da cire shi a cikin duka yace wa qawin shitu bi abi bakr muhammad bin hasan al-zabidi fi abi muslim ibn fa'al sannan kuma a an rera mun kuka daga malam abu bakr al-zabidi wani kuma malami mutum shi ne da mutum malamin nahwu daga cikin alamun lugawiyyin cikin filmin islami ya rayu a karni da hudu ya rashi kasa 379 shi ma aka rera waƙar da ya hakaito da abu muslim ibn fahad cewa ba muslimin idan suka bijana bihi bijananihi wa maqulihi la bil da wal Ya yace ana gane mutum ne bijananihi da irin zuciyar wa maqulihi da irin zancensa da bil maraki ba da ababen hawa ba wal kuma su su walaysa siyabul mar'i تغني غلامة إذا كان مقصورا على القصر النفسي يتسير متن ba ta mashi amfanin komai ba don ya zama ya taƙaitu da ainihin abin abin da yake tattara a zuciyarsa suka ta ce laisa ya fi da ilma ya ilma wa ilma wa tuka ba musulun tulal kudi alal kursi ya ce tsawon zama a kujera tsarewa a kujerar malanta ko kujerar koyon ilimi amma kadai zai baka ilimi zai baka dattaku zai baka talawa sai kai kokari ka kane shi fi abiyati yace bai tukan suna da yawa yace an shada al-asabi Ahmad ibn Sa'id lil Hasan ibn Muhammad fi abiyati lahu ce jarira masa a cikin wasu baitoci ilmu kama kaddama a tashin kahu sai sabil ladhi inda ka kutu ilimin shi ne abin da ya ka hada shi a wai abin da kake da tafi a kai shi ta ajibatin muhtalatin da. a cikin wata qasida mai kuma maki ne hikima kware da shi قال ابراهيم بن المهدي المسألة الحمقى ka tashi tambaya ka inda tambaya kamar wawa kai ka tambaya a da wannan irin sakare wasab ka hibbul afiya kuma sai ka haddace irin haddar mutane masu basira wato duk abin da baka sani ba ka tambaya amma da shi kamar kai wawa ne amma an kama hadda cewa kan abubuwan da kake bukata wa qala abu umar bi su'al al ulama ya'maru al qari ah, tambayar wato mai malamai da ake eh, ya'maru al qari mai wannan magana yake cewa ya amurin na yake umar yana cewa alaika bi alil ilmi fargab ilayhi yufiduka ilman kai ta kuna alima ina horonka da ka zauna da masu ilimi ka ki da abin da ke hannunsu sai su fa'idantar da kai da ilimi mai yawa har ka zama samun ilimi ya sabu kullum na lafi almakami har mutane su ɗauka kai makarin malam idan kun tafi halar bashari muqima idan kana zama cikin mutanen kirki ka ɗauka kai musu muke su fa kullu qarinin bil muqarani muqtadi domin duk wani da yake gwame da wani yana koyi da wani abin kwamin nashi wakar tsada hadar ka'in da ka'ima wani tsohon magana shi ana yawan ba da ya ƙara wani ba mai kyau sai matsala ta rikici a kan kuma da suka ɗaya guda filikin rashin da fitar da bayani a kan tafiya a rashin da tafiya don neman ilimi al-imam al-khatib al-baghdadi yana da littafi musamman akan wannan masala su da shi na arbiyatun fi al-hadith akwai al-allama to Nuruddin Aikai wannan da littafin ulumul Qur'an da harayyar su Allah ta shugaban professor ne da ilmomin hadisi da fiqhu da sauransu shi ya mushi tariki mai kyau a cikin mujallaji guda guda tattauna sosai akan masa'il da suke da alaƙa da amfanin tafiya neman ilimi wata kuri shi ne samun ilimin su kai shi daga cikin fa'ida sannan kuma samun isnadi gajere uluwi a cikin isnadi sannan kuma bincike ana samun damar bincike da neman karatu da zaunawa da malamai da wayewa wanda kana samun damar sannan ya kawo bayanai da su shafi shirin yadda wato a malaman musulunci suka ba da muhimmanci wajen tarihin rashin da mutum su da gaskiya akwai da duba da malamai suka lissafa rashida ta neman ilimi ladabi na farko muhimmi shi ne tsakake niyya sannan ladabi na biyu shi ne zama ka gama koyon ilimin garo wanda shi ne galibi wanda mutane iya ilimin da ke garin ku ka iya shi to ka tantanta ka tafi ilimin da ke kamar da misali ko a makarantar ku ya haka ke kai firamare a garin ku ka yi sakandare a garin ku sannan ka tafi da a wani bai zai yi ka ke wannan firamare sakandare ka ce ba ka tafi jami'a a wani birni a garin koyo za ka ci ka iya ilimin garin ku tukuna sannan za ka fara tunanin zuwa wani kiri ne mai kiri kar ka tsallaka zuwa wani kiri ba tare da kacin ilimin da wuce sannan malamai suna aka da cewa duk wanda yake da iyaye a rayu to bai halarta ya duk wanda ya neman ilimi sai da izinin shi wanda ke sunar da magabata suka a kai har akwai malamai magabata da suka haƙura zuwa wasu garuruwa neman ilimi saboda iyayensu ba su yi musu ilimi su fita su barka sai su haƙura har sai iyayen sun ba su izini da su ga dama ko kuma Allah ya ɗauki rayuwar iyaye. iyayen suna da ƴancin su ne shi kuma ka Allah ya kawo ta albarka a cikin da zai iyaye wannan ma daga cikin kwakwar da a yanzu su ne ciki. a cikin ka maka waya suna tambayar ka suna maka ai baban su baban shiga ki ba shi dama ne kuma shi yana son ya karatu kuma wani dalili su yake suranta maka yanayin yadda za ka ji tausayin shi ka ce ai shi kuma ɗaya baban shi ba a yi haka ko haifi ba a zuwa su da ilimin yi sannan kuma idan mutum ya je neman ilimi daga cikin sunnato abin da ake so ka yi shi ne zama abin da ya kai ka shi ya kai ka Allah ya ji kamar albani na mu in kuma wani kuma ta taɓa ya ce a turo ka biyu don ku ka zo yin karatu shi zai ki zama a biyu cikin kan kusurin karatu sai ka dawo filin kana koyon gyaran waya gyaran kwamfuta da ka kware kafin kuma ya rubuta su a karan amma ba wanda ka tuno daga garin ku bake mutanen garin ku na tsammana ka zama injiniya ne ko architect ko lauya ka zo ka zama makarin ya kwamfuta ka asara ce to haka da ya ga mutum ya zama zariya ko kwanon ko zariya wanda ya kawo shi kwaye ilimi kamar da ta shafi shi ya zama yau wannan asara ce ko gajiya ɗin ya zama shi ne jilan kaya ya yi masu kuma su kawo kuɗi daga nesa ya zama wani mutum mai tsaro tuya daga kasuwa to duk wannan asali ba ya fara da nesa kuma a gara mutum wannan bana ga ya tafi da hasi bana da ku duk wani alhaji da kizi ba garin su zai su mutu nan su ba inda ya zai kasa ce da haka to haka ne duk zai ma suke wannan biki ya taho da sunan ya gobe zai karatu a cikin musulunci duk ya kura talauci da yunwa da wahala ya samu ya samu karatun shi ke nan sai ka ja ɗin yin wani abu sai yana ɗan saka eh, tumatir a bakin islamiyyar ko yana sai da eh, abin nan eh, yana fara data yana cikin data a ba an kara shi ne shi fara zuwa liga shi na tsaro kwamfutoci ɗan ya halaka a asalin abin da ya kawo shi karɓa shi ba ya ka ɗin kiri za ka ba da muhimmanci a kan abin da ya kawo kai kada da makwasa tsarin nan da ba me yasa mutum bayan shekara hudu zai kira turism ya zama economic ya zama social linguist ya zama ya zama kaza ya iya abin da ya zo da mu saboda tun da ya zo jami'a abin da yake kawai ko kuma ɗaliban arabiya da addinin musulunci mutum shekara ashirin ko malami saboda bai ba abin muhimmanci yanzu ko da na ga da sai inda da ba na shekara ashirin da duka muna da tun daga shekarun na hayar da a sunan mu ɗalibai ilimi har yau to wanda ya fara karatun boko daga wani shekarar zuwa ya zama ya zama haka kuma lura shekara ashirin da suka wuce wanda dukkan wani wanda ra'ayi suka wuce ya abin ya fara daga zamanin uku zuwa yanzu da girman mu da ba da ilimin mun san abin da muke yi galibin mun yi ɗaya da sun zaɓe mun je ba ƙura'a ayyukan daban-daban da sauransu amma daga lokacin wani wanda yake kashin boko zan biyar ƙararri a kan bane shi na kuma usare muna nan a usare shi ku kai kawai me sa saboda kwantar ɗin mutum da ba irin na ba ya yi lakka awa ashirin da wuda ba awa ashirin mun kuma muna yin karatun awa ɗaya a mako sauran kuma zai mu ci gaba da haka yau da kullum shi ta ake rika da ma mutane da su wasu kuma malamai din Allah shi kyauta haka idan mutum ya je wani bai neman ilimi to wanda zai kokari ya ba da muhimmanci shi ne ilimin kawai kada daga baya kai abin da ka zama eh, abin nan eh, wani abu can daban kana yin wani abu can daban to in dai kai hakan lallai eh, kada amana al'umma kai domin galibin mai masu zuwa karatu wani gari al'umma kaza tana jira ka cewa ai wannan mai yana karatun addini a wani a kaza ana nan ana tarakkudin yaushe zai dawo ya kafa da'awa ya karantar da 'ya'yan al'umma ya kafa gurin a dinga hadda alƙur'ani ana karatun hadisi ana karatun da matan aure yana ba da fatawa yana rufiya yana kaza shi kawai a jikin shekaru ya ce ya yi ya yi jini a can irin da ya je ya yi aure ya zama matan shi uku ya kafa gidan fil wata su kira kawai shi da garin kuma sai biyar an yi mutuwa ko eh, za a hawala wala ko ta illa ya ce wa kan takaddama fi kitabina min hadith da ibn ne, wa li hada zikai min ma yadkhul fi hadha al-bab kawo. yughni an hadith aw hadith muslim wa asal ba da neman ilimi yace da kuma ta fara ba an cewa cewa حدثني أبو الضربة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يا بني العباري عليه الصلاة والسلام الشرع النبي أي مرض كانت عنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران لمتم جيدا بيوا كما تكررت كيف كيف إذا duk da mata ladabi duk da mata ladabi sannan ya yanta da ya aure ta a bashi ladabi wa ayi ma rajul bi ahadin kitabi amana bi nabihi amana bi wala hu ajra duk wani mutum cikin bari su kai da yi imani da annabin da aka aiko masa sannan ya rubuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi shi ma yana da ladabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa ayi ma mamlukin da haqqa mawalihi wa adda haqqa rabbihi falahu ajra tun mutumin da yake wato bawa ya iya biyan bukatun mai gidansa sannan kuma bai kasa biyan bukatun Allah ubangiji shi da mai gidan to shi mana da lada guda sai sha ne ce kud ha bi gairi shay'in har ilimin nan babu wani komai sai of that kan kana yarham kan kana yarham ma duna hadil madina yace a da can an kasance mutum abin da bai kai yawan wannan ba ba sai ya tashi daga nan a sai ya tafi madina sha'abi da kudu sha'abi yana faɗan wannan wasu ya ce tsala amir a hasuwa أخذتها مني أخذتها من بيت شيء فكان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة أخذنا إلى المدينة فقط داخل في أن يتحيى الجريء جريء حكيزة أخذنا إلى المدينة وانا رواية على سحيش البخاري ومتاكم الإمام النصري المستوى وسنة الإمام الجاري مديك سبويته وكان الإمام مسلم وأبو داود نصري سنة كمتورات ذا الجبيكي وعن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يتي وانا حديث يدي سكي دغ صحابون الله صلى الله عليه وسلم جابر فانا دغ المكثرون من الروايات sai ji wani labarin wani hadisi shi bai san Allah da Annabi faɗa baya wajen ta'atu bi iran Jabiru yana Madina sai ya siyo abin hawa na musamman wato lafiyayyen raƙumi wanda zai jura wahala yace tashaddatu alaihi rahali na daura mishi tajji cikin gudina kuma tuntu ilaihi shahara da ne tafiyar wata guda zuwa ƙasar sham hatta da ƙasar sham فإذا عبد الله بن قريت الأنصاري أشهد أن صحابي عبد الله بن قريت الأنصاري رضي الله عنه وأتيت منزله لجدنسا وأرسلت إليه إن جابرا babi. Yana zuwa زوى da يا ya aiki wannan ce ka je ka ce mashi jabiru ne a kofa har za ilai rasulu fa kala dan sakon ya dawo ce jabiru bin abdullah ya ce wai jabiru bin abdullahi qultu na'am ce ka ce masa ki fakara iliya fakara tuhu ce yana fitowa muka lungu majunani da shi kala qultu hadithun balagani anka annaka sami'tu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam ta'ahu ana min shi na ji hadisi ne an ce kai ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ban ji daga gare shi ba akan hukuncin hukuncin mazali to akan su ah, mutane hakokin su qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kina da annabi yana cewa yuhsharun yahshuru Allah tabaaraka wa ta'ala al-ibada aw kana an-nasa shakka hammam hammam ne riwaya shine wannan shakka Allah zai tashi bayi ko Allah ne tashi mutane aw ma'a bi yadihi ila shari shi kan haka yake sha uratan burlan buhuman Allah ya tashi mutane tsirara burlan buhuka ba su da kaciya kowa kace shi ta kuma babu ta buhuman matalauta babu komai a hannunsu qala kulna ma buhuman muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne buhuman qala laysa ma'ahu shay'un ba su komai annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta wannan ke ke kuma aka ce ke karanta yake tishari da dan Allah kama bada'ana awwala khalqin nu'idu ba'da al-alim inna kunna fa'il Allah ya ce yadda muka fattace kowa haka za mu sauci sai na Aisha kenan annabi ta wannan ayar da ke cikin sutul anbiya kamar yadda muka fito da kowa babu komai babu sutura sannan babu kaciya a kuma ba da ana ogala halsu da ido a nan duniya ne ta nemi sutura a nan duniya ne a kama kaciya a nan duniya ne ta samu abin da ka samu amma da Allah ya kaka duniya babu komai a hannun ka za haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shari da wannan aya shi kamar da ana ogala halsu da ido Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yunadihim bi sautin yasma'uhu man qurba yasma'uhu man qurba za a kira mutane da murya don murya wanda da wanda yake gaban layi da wanda yake can baya kowa zai ji karakas Allah ne kira ya ce anal maliku jinya ni ne mallaki kuma ni ne mai sakamako bayan buri da ahli min jannata jannati an yadda jannata adam min ahli nari ya tubu hukuncin kubbati hatta kubbata Allah subhanahu wa ta'ala da shi zai faɗa ya ce babu wani ɗan aljanna da zai shiga aljanna a yau din nan alhalin ga wani ɗan wuta suna bin shi bashin wani abu ko ne menene hatta laba hatta mai kai musulmi mutumin kirki aljanna wanda zaka ci tsayira ta yi anan anan duniya ka zalunci wani kafiri ko wani batacce ko wani fasiki ka taɓa marin shi sai an rama wannan marin ba a ce ku tun da shi dama ɗan wuta ne su zuci wuta kawai sai an rama mishi marin da kai mishi ba a kuka hadisi yana nan kuma a cikin adabul musulmi imam al-bukhari da khalqu af'al al-ibad muslim imam ahmad ibn hanbal shika sun ruwaito shi da tabarani a cikin kabir da abu ya ala a cikin musulunsa ko kuma shi khatibu da cikin al-mashhad fi talab al-hadith Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace wala yabghi li adamin alin nari ayyukan nara zai yiwa ga wancan wuta ya shiga wuta ya shiga wuta wato fu'adu min ahli jannati qulubuhum min jamatin hatta yaqwa a wannan aljanna na kun shi bashi wani abu amma ba za a ce duk je wuta zaka je sai an ramu malam ba kan kai bin sai an yi wannan ramuwa wala kullu kayfa muka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a za a rama da shi an ce babu komai babu kuɗi babu komai yace inna ta'atillaha batan fatan gurlan bayan ka ce za mu je babu komai a cikin babu takalmi babu doka kala ya ce min alhasanati wa sayyi'at ai ta musayin lalar jiki ne daga gari Allah ta kare Imam Bukhari ya kawo shi a cikin Ibn Muslim sannan kuma yayi likin wani bangare ya shi a cikin sahihin sa inda yake cewa wai an Jabir bin Abdullah a cewa a samitu rasulullah sallama ya kulu ya kawo shi da wannan zafin malam yace inna aba ayyuba rahala ila uqbata ibn amir hakan kuma abu ayyuba ya tashi ya yi tafiya ta musamman zuwa ga ibn amir radiyallahu anhuma falamma qadima misra akhbaru uqbata abu ayyuba ya isa misra da aka bai uku labari sun haraji ilaihi sai uku ba ya fito kala ya ce hadithun sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sitrul muslim na biyo sawun hadisin da aka ce kaji ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam da rufa wa musulmi asiri lam yabqa ahadun sami'ahu ghairi wa ghayruk babu wanda ya saura a gani sai kai mu ne kawai muka hadu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم kullum. shi a naja da yana cewa man sassa mu'minan ala hijjatin sakar Allah alaihi wa musiyama wanda ya suka kawo musulmi a kan hijjatin wani abu da musulmi ya yi na Allah wadare wani abin taɗewa wani kuskure da ya yi kana da labari ko ka san abu sai ka kafa masa asiri kuma Allah zai kawo musulmi a kan ya ce kada a ta abu ayyuba rahimtahu sarki ba ganin kawai sai kuma abu hawansa ya kana alfafa ilil madina amma halar halau ki kira su ji shi ba ya da zango kawai ya kora da kana to da abin da shi kenan kuma ya gama shi kama hanya Allah hadisi yana cikin musal imam Ahmad ibn Hanbal kana al-imam al-Bukhari ya rawaito shi kana da al-qasid a cikin mutunta shi da kuma cikin al-asma al-mubhama fi anba' al-mujtama da imam Abu Hakim ne kuri a cikin ma'rifatu ulum al-hadith duka sun rawaito shi ah, kaga abu ayyuba ya zo misra gidan abokinsa har ku gidan masarama ibn murtad al-ansari shine sarkin wato misra da ke ce yi tambaya ce ana mashi gidan kuku da aka nuna mashi kawai ya je su wannan hadisi da nan ya kwana ya kama hanyar madina bai nemi wurin kwana ba bai nemi ina zai ci abinci ba abin da ya kawo shi kenan kawai kuma abin da yake ya aka yi hawa to shi kenan mashi بكر الحلواني حدثنا جلد بن الحبابي قال حدثنا ابن بهيئة عقيل ابن شهاب أن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس الله يقال مسيدا yake cewa kuma da cikin ainihin wato littafin alimamu darimi da ke wannan shi isnadin shi yana da rauni saboda ya kawo shi da isnadin da yake cikin ce illarsa shi ne ibn lahiya da mutum da aka yi a kansa kuma in kifa'i da ake tunani tsakanin zuburi da ibn abbas radiyallahu anhu ba watakila kuma haka nan kai tsincin ibn khalid abu khalid al-aini da ke fita ne min al-afkar al-imamu zuhair ibn hakim ya rawaito wannan kitabun cikin tafin shi kitabul ilm haka nan al-khatib a cikin al-jami' ya kai rawi wa adabi sahabi ta ruwaito wasu su yace ibn abbas ya ce kana yablughul hadithu an ar-rajuli in ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam abar ya kai iske da na hadisi daga wani sahabi cikin sabon lau a sha ce inda na su Kursin ilai hatta ya ce a zai iya aika nan cikin tabbata malam ka zo ka same ni a wuri ka ba shi yanzu ɗan uwan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ahlul da alfarma ya kuma makka da ya kuma bai ce zai same ni fa yuhaddithu sai bani hadisi ana so haka fa kuke shine haka walakin ni kuntu adhu ilayhi amma tashi nake da tafi inda yake aqilu ala badihi in je in yi bacci baccin rana a kofar gidansa ta ya kharuji ilayya fa yuhaddithu haske ya fito dan kankin kansa ya bani wannan hadisi wani tariki da magani zamu mu karanta shi saboda muhimmanci shi da ba kulki abul isbal zuhair yace هؤلاء قوم أدركوا جيدا العدة التي تبلغون بها في طلب العلم وإن تم كان sahabbai da tabi'ai babu shakka sun fahimci menene makamin da za su rike da za su rike wajen neman ilimi da ajiba fi sai ka kashe mamakin wannan ai ka zama mun nabi sallallahu alaihi wasallam malamin su shine manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma musu wannan shekara ala naji mutabi'una lahum bi ihsan sannan da ya sanya sawun sahabbai akan wannan to kala muhammad ibn sirin da muhammad ibn sirin shi ne yana cewa ra'aytu abdurrahman ibn abi layla wa ashabuhu yu'azzimuna da ga malam abdurrahman ibn abi layla daliban shi suna kirmama shi wa yustawwidunahu suna kallon shi a matsayin sayyidi wa yusharrifunahu suna ganin shi a matsayin sharifi bisul amir ake sarki ne irin yadda suke bashi irin yadda suke ji shi ya kulu abu abdullahi mosri ya yi kara abu da ki kira aitu maliku bin anasin gaira marra na ta maliku ba ɗaya ba biyu kana ki ashabihi min al-azami lahu tawqiru lahu yace na ga yadda ɗaliban shi suke girma shi suke mutunta shi idan rafa ahadu sautahu faqubi da wani gini magana a daka mai tsawa ba a magana a gaban maliku shi kuma malikun nan shi kuma kan shi na yake fata cewa su suke zuwa su rike linzamu raƙumi ko doki imamu zuri ya hau su tafi gida sun an tashi a karatu amma ba ka yi bai tambaya suna da tambayin amma saboda ƙarfi da ganin darajar malamin suna ganin suna da shi a karatu sai su shuru ba su yi tambayar shi bai kuli imamu bukhari bukhari yana cewa mara aiki ahadan au kalil muhaddisi min ya ibnu ma'in yace ban yadda amma mutumin da ake girmamawa wanda yake girma malaman hadisi ne ya haɗu ma'ilma akwai kul mughira kunna rahabu ibrahima kanin naka'i kama Habu al-amir shi mun kasance muna ganin kwarjinin malamin mu ibrahim naka'i shi yadda ake ganin kwarjinin sarki يقول أيوب السختياني كان الرجل يجلس إلى الحسن كان البصري ثلاث سنين ولا يستعمل أي شيء في mutum ya rayu da malam hasanin bakri shekara uku amma ya kasa mai tambaya alifa irin tambaya da mutum yana cikin magana a daɗe shi ko a a yi mushi tambaya da take nuna babu girmamawa a wai kusa ba a tambaye su ba tambaya amma sai an nemi yanayi shi ne yusuf ya ce ya yi shekara da shekaru yana neman da tambayi umar sun ja kwaya ɗaya rasa da jini mutum na bi sun cikin bakwai. Abdul Abdurrahman ibn Harmara al-Aslami yake ma kana insanun yasiru ala sa'id ibn al-musayyib abu mutumin da yake da galati ko yake da su'a ga malam sa'id ibn al-musayyib yasaluhu an shay'in hatta yasta'dinahu kama yasta'dinu al-adil yace wai ya tambaya ko wanda yake sai ka nemi izini ka nemi appointment sannan haka lokacin ba قال ابن خيال بن مالك Yana yaban الله بن مالك يدعو الجواب فلا يراجع هيبة يقولون نواكس الأذكار نور الوقار نصيب سلطان التقي وهو المهيب مهيب وليس ذا سلطان أنا تنبيه مالك يدعو da wasu shi wala yi raja wanda yake ci ala ga ba ai ba kamar amsa ai ba ta saboda kwarjinin sa wasu da ilu na masu tambayan na kowa yake kifa kai ana yi shiru kamar ka zama mutuki nurul wakali shi yana da wani haske na da suka da sultani suka kuma da irin da Allah ya bashi da jini da tsoron Allah da yake da shi fa huwa al ana shakkarsa walaysa sultani kuma ba shi ba sarki ne ba kuma ba sarki ne amma ana so shi kai ba sarki kuma qala abu asim وقاسم يكيش يقول عند عبد الله بن عون البصري وهو يحدث عن ابن إبراهيم بن عبد الله بن حسن في مكيبي akwai ibrahim ibn abdullahi ibn hasan sai da cikin wanda suka yi musu tawaye mai wata daula sannan ibn al-hasan lokacin an an kashe dan uwan shi muhammad ana ce mishi amir ana kiran shi wani sarki su kuma suna zaune a gaban malamin sa bai kan auna da sarki yace da wannan mutum ya zo ya wuce kuwa idda ka yi yud'a imaman ba'ad bayan katli Muhammad bayan kashe ɗan uwansa Muhammad ce kama da tara adu an yi tafi wallahi babu wanda iya tsaurin idan ya waiga ya kalli cikin nan da kango din ce kuma an an ya kuma lalle a ya tashi ya tafi kan sarki aibatan ibn aunin wato karbin malamin ce wa adu min har kullihi wani wannan duka ban mamaki ma kala wasu sahabba shahidi yake kuntu ara yahya al-qattan wannan ina kallon malam yahya ibn sa'id al-qattan yusalli al-asr ya sallati al-asr kuma yastanidu ila asli manarati masjidi sai jingina da wani ginshiƙi na manaran masallacinsa a yake ko bayyana yadaihi ali ibn al-madini sai waɗannan da su ibn al-madini الشاذلي وعمرو بن علي الفلاس وأحمد بن حنبل ويا ابن مكي هو جزء ne mai sauƙin shi mutum ɗaya a cikin shi kayan sallar la'asar wa gairuhum da wasu su ma shi kuma yana kishin gida abin shi ya nuna hu anil hadith wala ga kuma malam ne hukuncin kaza menene kaza wa hum qiyamun ala ajulihim tana tsaye ka su an kuma la yaqulu li wahidin minhum idris ce ce wani su zauna la yajlisu su ko ba su zauna haibatan sai ba saboda ma da kuce shi ci zauna ba kuma kun zai arga ta zauna suna tsaye kamar wasu al'adu eh, eh, eh, shi kuma kai na kishin gida yana yana yana amsa tambaya وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قد فعل هذا مع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي ابن كعب وليد بن ثابت الحجمة وقدره الله تعالى الذي يعزمونه من أصحابه ويشارك له يتشع عيدا ابن أبناس ديقلم وما لميش كعبنا بيت الكعب سؤمة الخطاب سيد بن ثابت ديقلم ما سيحة الكاسو في الله يقدر كاشي لما سيجرم ما شيء يقدر كاشي تكن على مش قد قال سيد بن جبير كان ابن عباس يحدثني بالحديث ولو يأذن لي أن أن أجيء رأسه أو قبل رأسه لا أقبل ابن عباس ينا بان هذه هذه بان إن لك كونش هذه بان إذن دنا ثم بنتك يا جماعة ما لمش أتحي بخش هو مو يزم الولد ولا يعني الحمد لله ما لمن بسك كرت لا ما أننا نسيبه ولا ما لمش ما لمش بسماه ولا بسماه to duk yanzu da muke wulakanta malamai bayan su muna da shaidar sun girma masu gida su me za a mara ke kamar yaro ne da hukumai shi shi da mahaifin shi su bayan nan sun mana su iyayen da. kai kuma ka zo kana musu fakara ku sai kuma jira yayin da za su yi kai abin da ake ya zama yankin da yake ke shi shine yanzu kera ɗin da ake zamani na raina malamai zamani na rashin sanin daraja ilimi malami fara karanta ilimi jahilai da shekaru da wasu waɗanda ba ba san su meye a cikin al'umma ba kuma baki zai kasanci zage shi a yi kasance shi a cikin zarafi a tsine mai albarka babu abin da ba a yi malamai a wannan bayan sun sha dare sun yi karatu sun koya sun sai littafi sun yi bincike sun fito sun fito abin da Allah ya sanar shi su ko da fa kuskure ne malam ya fara wani yana da damar ya kuskure kuma bai cancanci aibata shi a kai ba ni ba su zuciya yi kuma Allah ma ya yafe shi. Allah ya bashi ladan kaɗan wannan kuskure da ya yi amma yanzu al'umman musulmi ba saboda taɗewa da lalacewa su yana zikin malamai akan cewa ai gwamnatin ma da ake zalunci a jihar kasa ko kasa da shafin malamai kamar su ne gwamnatin ya aiko su duka a gwamnatin da kuma da wa'azi su wa'azi nan da malamai cikin nawa su magwamnati wa'azi ba kai dai baka sauran wa'azi ai sun ce ma yanzu ma laifin kukan bari a laifin gwamnatin ba Qur'ani fa suka suka faɗi wannan Qur'ani suka da suka ce Allah ne ya ce laifin mu ne a wata ce ai sun ka kara gwamnati malami ya fito ga wani karatu saboda mutane ba su san jin wannan karatu ba sai ta tsaye da albarka a ce ai matsiyaci ne ai bai kaunar manzon Allah ai ai kaza ne shi sa sai ilimi bai albarka zama to wannan kuma talakawan gari da sauran kamawa in suna wannan da sauki akan kuma ɗaliban malaman malamin yana da ɗan shi hawa ɗin shi amma ba su da aiki mai da bibiyar ne ta fuka shi neman tazawar shi neman ya za a yi soci shi jini ta matsala shi kenan sun dinga yin haushi shi kenan ai dama ya yi kaza ai dama kaza kaza ma'ana duk babu mutuntawa babu kunin darajar da ah, yake koya mana da kuma kullum darajar ne shi wannan shi ya hana ilimi a da ilimin boko da na arabiya ya shi sa cika ba su da albarka ita a asamallah da wannan tunanin shi ne kuma da mu. sanin mutuncin nan na malamai jama'a wanda sai an dawo da shi sai an girmama su an girmama ilimi mun sha fada shari'a ta ce a girmama duk wani wanda Allah ya bada rasa shugabanni iyaye malamai dattawa da duk wanda Allah ya ba shi rasa musallar kuma yana cewa cikin hadisi wanda ya tabbata bayan tsakanin sakanakanci anzilun nasa manazil kowane mutum a sanya shi akan matsayi da Allah ya bashi ya daga cikin shi kaga ana wulakanta na gaba da kai kai ba wulakanta na gaba da kai da a yadda ni na sani kuma kuma na san dukan hukuncin ta koyon sana'a ka niki ke kuda, ko tela ko kafinta ko gini ko kan da ke kuma baka sana'an nan kuma ku ga yake gari in za ka yi aure sai ya yadda sai wani muna yara man kana koyon sana'a idan za a yi tafiya da kuka gidanku za ku tafiya ku je biki wani gidanku sai ubin ka gare ta kaya ita sai an je an game da yake kaya ita wanda yake koya maka idan yana koya maka tukin mutane kana mishi kwanakto haka iyayenka za su yi kuɗi ana ana shi a abuwa to yana koya maka sana'a kuma iya tsawon rayuwa koya maka freedom ko ka zama babba kana nan kana yin shi a matsayin koganka shugabanka wanda ya koya maka sana'a kada ka bayyin sana'ar ka baki ɗaya amma yanzu mutum ne yana koyon sana'a a abun wani kuma suna rigima da shi ana ganin cewa wannan mutumin wani yana mai hankala saboda ya fara kasa ko ya sa ido akan kuɗin da ake samu a sana'a shi ma rabawa da shi bai gama koyon tailor nan ba akan kuɗin da zai yake samu za su rabu wannan duka ta kinu ne da ba sannan sanan kuma ka zo kan alarmomi mun sha yin magana akan su masu karantar hadda su suka kawo wannan rashin kuɗi wani kawai saboda yana ganin murya shi ta fi malamin zaki ya fi malamin shaifin hajja musamman san sun fi san shi amma an fi shi ke fi ganin malamin malamin da ya koya mashi kusa da biki jama Allah shi kyau sun ce wa kana shubat bin hajjaj ya kulu idza kuntu idza sami'tu min ar-rajul haditha kuntu lahu abdan ma hayya kaje irin magana in na ji hadisi daga wani malami na zama kamar bawan iya tsawon rayuwa ni abul ashwal na ce fayan bagi ɗalibin ilmi an yi hasamma wa yu'uni bi husnil adabin da zai shahida shar'u da arƙalu da sabi ya ku ɗalibin ilmi ya wajaba a kanmu mu yi ƙoƙari mu ba da muhimmanci da gudunmi da sanin ya kamata da wanda shari'a da hankali suka tabbata mutum da tsara wal ala shukun ali kuma dukkanin tunani dukkanin kasuna sun hada akan yaba wa mutumin da yake da hankali da ladabi da sanin ya kamata kila da shafi an wa shafi aka ce kai ka shuhu shuhu wa shahwatu lil adam wani irin sha'awa kake Da biyayya qala asma'u bil harfi minhu fa فسود فسود أبائي أن لها أسماء magana نجي وتمجمع sai. wato haƙoƙi na su fatan ina masu da kunnuwa sun muru wannan ladabin da su su da rahu a kai su kala ka iya da kake neman da bi kala asibin bulmar bi eh, asibin mujilla talabul mar'ati talabul mar'ati al-mujilla waladaha wa laysa laha ghayr shin yadda mace ta fata ta kwaya ɗaya tilo kike neman ka nake wannan da Makhlad ibn husayn ya قالوا إلى كثير من الأدب أخرج من إلى كثير من الحديث yace bukatar mu zuwa ga ladabi ta fi tsanani fiye da mu zuwa ga ilimi kula abu kare al'amari ilimin bila adabin kanarin bila haƙuri ilimi babu ladabi yace to kamar wuta ce ta fara ci kuma babu ita ce adabin bila ilmin ka ruhin bila jisim a ce mutum kuma yana da ladabi amma bai koyi ilimi ba shi wannan kamar jiki ne babu kaman kaman kamar rai ne ba jiki ya fi da gaske yumajibu an yakuna da ilmi wa khassatan ahlul hadith akmalun nas akmalun nas adaba shaddul khalqi tawaddu yake wajibi akan mu ɗaliban ilimi musamman mu waɗanda suke kuce cewa su ɗaliban hadisi ne amma ka fi kowa ci kalla da ni shaddul khalqi tawaddu ka fi kowa tsananin fitar da kai ba a zama hun na zahata su kowa tsarkakuwa a kula da addini wa kulluhum aishan kadan kafu kowa wato aishi rashin kan gado kafu kowa karancin rashin kan gado kafu kowa karancin fushi dawami kar'i asma'ihim bi akbarin mushahida wala ma hasan akhlaqi bi sallallahu alaihi wasallam ko da kullum kunnanka yana jin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da shi da biyayya da halaye na kirki wa adabi da suka tisalatu da akhbar kullu kana kana da kirki ta tabiyyar tabi'ai a ko ake ka kankara ka gyada kai kamar kan gare musu ake ka koyi da su in ahli baitihi daga cikin ahli baiti wa ashabi da sahabbai wa qara'ikal muhaddisina, da kuma hanyar malaman hadisi wa qatil mabiyina kullun kana jin labaran malaman baya fa ya akudu bi ajmal ajmaliha wa asali abin da kake kai koyi da kyakkyawan halansu yusrifu an ajmaliha wa adwaliha wanda kuma yake ba mai kyau sai ka shi a cikin labaran za ka tsanci wata na wani ya yi kada wani ya yi zagi ka kace shi masu zagi ka ɗauki masu kyau da waɗanda bai bin mulkaɗi mulkaɗi ba a wata fi zamani al'imam mulkaɗi mulkaɗi yana zargin wasu ɗalibai a zamanin sa karni na biyar ka annahu ya zummu ba da ɗan kasiran bin da su fi zamani cikin kamar da yake a wannan zaman kuma ce wa kusura'aitu alkan hali hadar zamani cikin kaga wasu mutane a wannan zamanin namu yantasibuna ila alhadith suna dangantuwa zuwa ga hadisi da yaquluna anfusahum min ahli suna cewa masu alhadith kawa al-atari al-halabi suna sawa kansu suna irin na malaman hadisi wani kaji an ce sunan shi sahabi wani kaji an sunan shi ibnu hajar wani alƙaba mai shaukani wani alƙaba mai eh, eh, eh, siyudi haka dai ga nan alƙabu kana cikin duk sunayensu da laƙuba irin na malaman hadisi amma fa yake ah, al-mutahaddin bi sama'ihi wa naqli wanda suke cikin hadisi da shirafi shi ab'ad an-nas mimma yad'u amma sun fi kowa ne sun da suke cewa kashi wa aqalluhum ma'rifatan bima ilayhi yantasibuna kuma sun fi kowa karancin da ba zuwa ga wani cikin da kai shi yaral wahidun minhum idza kataba adadan qalilan min al-ajzab ɗaya daga cikin su yana ganin ya ɗan karanta wasu ƴan littattafai haka ɗaya biyu uku hudu mushtagala bi sama ko hatan mina zamani ɗan yi ɗan shekaru ko kwanaki yana sauran hadisi annahu sahibu hadisi ala al-islam ko ya zama malamin hadisi ke babu kai ya ɗan ji bulugul maram riyadu salihina muharrar ya ɗan karanta waɗannan hadisi haka ya ɗan shiga fita sai kawai ka ya malamin hadisi har ya buɗe makaranta ya sa mata suna ya kira mutane a zuwa koya yana yana mai martani yana shiga cikin mazayi ulmasai mungunan matsaloli masu wahala balamma yudhi nafsuhu halin bai ga wani wahalar bai sa kan shi aiki ba ba yi tuhu ha kiladi ke wahalar neman hadisi ba wala lahi ta cikin mashakkatar mashakkatar hijji ke sunufi yi wa abuwa ki sha wahalan hadisi hadisi ba ma'a مع قلة تكلهم له gashi karancin rubuta hadisi wa adami ma'arifatihim bi karancin sani amma kuma azumun nasi kibara sun fi kowa girman kai wa shaddul khalqi sayhan wa ujuban sun fi kowa wato dawa da kuma da cikin baki la yura'una bi shaykhin hurma ba sa ganin mutuncin malami wala yujibu da talibin jin ba ta gunin wato ba ta gunin mutuncin zamanta da kan misali kowa sai na shi sai na malamin sai na haka mutum zaman jama'a a cikin asirka kame shi da a kan yau da wannan ta mun karanta shi a baya lokacin fara corona an zai tunawa mun karanta shi an alaƙar da ilmi an yanka da shekhi yake a umuri wajibi ne ga ɗalibin ilimi kuma yana saurara wa malaminsa cikin al'amuransa wala ya kuru da an ra'ayi wa tafsiri sai dinga fita daga ra'ayin malamin malam ya ce ka abin da yake so shi ya ba ka yake so a yi dan ya kunu ma'ahu ana so ne ya zama abun malamin shi kalmari da ma'a talibi amma kuma lafiya yake bin umarni yake zama mukallibi ga likita bai shayiru bima ya kusuru ya haka da dinga neman shawara gudu da mun karɓi kyau shi da shi ce a yi kaza ba a sabawa shi ce a sha magani karfi kaza sau kaza a rana ba a sabawa sau kuma wahayi wala ya kharuju an ra'ayi ce a bai ta harare bahu kima ya ta'ammalu kuma ka dinga kinta ta wanda zai rinda malamin ka bai baligu fi kuma kai matuƙa wata mutunta shi ta karrabu ilahi ta'ala bi khidmati zaka nemi kusanci zuwa ga Allah da yau malamin ka hidima sai yin malaman eh, abin da sauri ake musu hidima din nan a mishi banki a mishi kaza a mishi kaza a mishi da shi wa ya'lamu anna dhullahu li shaykhihi izzun kasancewa an kamba da malamin ka wannan daraja ce ka samu wa ahu lahu fakhrun saurarawa malamin ka kana da shi fari da gare ka tawadu'uhu lahu rifqa an kanci a gaban malami daukakar shi gare ka wa ala qalib da ilmi an dandura shekhahu bi ainin ijlal idan ka kallon malamin ka su girmamawa fa inda kaka aqrabu ila masjihi hibi wannan zai ba ka maka cin guriyarsa in kana mutunta shi wa alaihi an ya'rifu bi shekhi haqqahu da san darajarsa wala yansa kullahu kar ka manta falalar cewa ya koya maka kura da bai ka shi wa an yu'azzima hurmatahu wa yurda ghibatahu ka girmama shi kuma in za a ci mutunci shi ka kare shi a yadda shi in za a muzanta shi in an gani ka kama wa fara da kuma majalis in an kiya kare masa mutuncin da mutu kan su zauna yadda yake ci mutunci ya ce wa yamma ya an yadda uwa da shekhi mun ta hayati tsawon rayuwar ka wajibi ne ka dinga malamin ka addu'a kamar da kake mai yadi wa yar'a zurriyatahu wa hu a awudda kuma kula da mutuncin zuriyar bayan ya wuce da mutuntansa a masoyansa kuma da wafati wato bayan mutuwa yake abu da ziyarta kabihi wal istighfar ka dinga zuwa ziyarar kabarin sa kuma yawa wata shekara wa sadaka ta annu sana mishi haka mishi su samti wal hadi maslukan idan kuma tafakin sa shiriya da abin nan shiru yura iya da ilmi wa dini ka kula da al'adar sa wajen ilmi da addini fa hal ana da talabati ilmi ya ku ɗaliban ilimi magana shi shi abu da ne ya ku ɗaliban ilimi ko lokaci ya yi ya zama ne a wannan zamanin an yi ta'addabu bi ba'ad hadhihi al-adab shi lokaci ya yi da mu fara da wasu ba za mu iya rika wasu da tilan tilan ko lokaci ya yi da mu kula da su da ta ya cimma timma lahu da kake da ku a cikin yin madina dan mu samu koyi da nan bayan da muke samu na koyi muna ce muna koyi da tsara da suke duk lokaci ya yi da mu koyi da su wajen gidan malamai اللهم إياك نرجو أن تهدينا لحسن سلوك سبيل نبيك وأصحابه يا الله kai muke nema ka ba mu kyakkyawan bi mu yanzu ma ana samun mutumin da yake ijina ya ce malam wani malam ne bayan kuma da mushi ana yin samun mutumin da zai kakkasa wato kasusuwan malamin saboda sun fada ko ya kakkarya memory din ko ya fito facebook da ce da yau ba ruwana da malam wani ya kasa saboda rashin rashin hankali to sai ka Allah cikin hikima sun ya kwashe mutum ya ga ko yi yawan ilimin ka sai mutane su wadatu daga abin da kake da shi ko kullu da haka jama'a ka ga mutane da dama sun samu da sholin sun waye gari saboda kwanzumancin ra'ayi ko malamin ya wani kuskure ne wani abin da ba haka ake so yi ba ba a tsammanci haka ba misali a ce malamin shi shiga siyasa malami ne ana zaman lafiya da shi da shi suna koyon ilimi sun zarfi da su yan siyasa shi kenan sun ba ɗaya sun dawo suna cike mai albarka sun manta da yaran da yanzu sun dawo suna mashi aiki suna mashi izgiri suna mashi abin da suna cire mutunci kuma su suka fa injida shi unconsciously har ya kai da yan siyasa wanda malami ne ya zauna yana koyarwa ba wanda yake tashi ci musha wanda ya damu da mushi ko da rubuta yunwa da tsanci da fakara har ta kula mushi na ba mala'ika bane shi ba wali bane ba sahabi bane ba masumi bane har yan siyasa su kashi a cika ya auka musu sannan kuma sai mun zo ba da cewa ai ba ce ne ai ya lalace ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu shakka wannan ba imuwa ce mutunci Allah ya tsaye lalle yana da kyau mu dawo cikin hayyacin mu da malamai duk mutumin da yake malami ne na addinin musulunci ko ne ka ke kai yawa to kuma yadda al'adar mu ta hausawa ne cewa duk kan mahaifinka duk wanda yake garin mahaifinka a shekaru to ka kan shi kamar mahaifinka ne ma'ana kai a matsayin ka na ne ƙananan shekaru ba ne ba ka yi musu da shi ba ka ci mutuncin shi ba haka ma ko da gamuwa kawai kuka yi suka ji ci mishi kuma kiyaye a musulunci mu na ƙasa hausa ko sun mutum da ya sa baban ka ba wa ake cin shi to haka duk malamin da ya sa malamin ka a shi ko ilimi malami ne ko ya sa kai da kai ba wajibi ne ka girmama shi to da malaman nan da ba su cikin da addinin musulunci su ne fi cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne a madadin masu kawo sakon daga Allah haka wajibi ne mu mutunta malaman addinin musulunci wajibi ne a cikin kanmu mu kudurta aqida girmama su kuma kawo ya kawo cewa mu aqida ce abu ma'alu sun girma ba game da mutunta su amma ba za mu mutu abin da ya saba wa shari'a ba da girma ba Allah ya tsara albani na mu shine ke faɗin magana cewa da aka zo gyaran wannan tarika suka yi ne su faye na su kuma sun yi guluwi wajen girmama malamai ana musu hadisi kamar harawa da cikin kuskuren da aka yi aka yi gyaran gangar azginawa a haushe wato sai aka fashe ta gaba sai aka ce da malami da zahiri da tsaye sai ka taɓa shi sai ya zama ba a san mutuncin da malamai kawai da jahilai ba su da wani bambanci ko illa aka rama kudin da laya a cikin kuma ba a cikin wani ayar akwai ma'anar ta bake ba ma'anar ta bake nan cikin bai isu isu manzala sallallahu alaihi wasallam kaji ya ce ba ba har wani in ya in ya abin yake ce ma su khalidu su jira ta gimin sahabbai na kamar su sahabbai ba ne zai saba musu sahabbai na ai da haka kenan mutane ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne alisai da zina ya alamuna wasu da la ya alamu ba su amma daidai ba wajen Allah ya taimake mu bishara bari mu samu wurin tsayawa shi so kana sai mu sai bai kulu kin kun asiru al-layali wal ayyam fi tabil hadith al-wahid kan tajarar raki da kwanaki masu yawa dan neman hadisi guda ɗaya kyal an sha'abi kala ma alimtu an ahadin minan nasi kana laba lil ilmi fi ufuqin min al afaq min masal yace ba mutumin da ke masal ki raba da nasi neman ilimi kowane lungu haka da aka tace shi وحدث علي بن صالح بن أبي قال حدثنا الشعبي بحديث ثم قال لي وحقيقه بغير شيء وإن كان الراكب سيركب إلى المدينة في مدينه مسلم أخويا وأن ابن عباس قال kharajtu ila al ta atlubu al-ilma wa sharaf yace na fara ta mutanen Madina neman ilimi da neman daraja an busu bin Abdullah al-Hadrami kala kuntu kuntu arkabu ila al-Misri aw al-Amsar fi hadisin hadith al-wahid asbu lakata neman hadisi kwaya daya dan jiji akwai littafin Abdullah Abu Isa zuhudul ulama fi talab al-hadith malalin da malamai suka shafa wannan ilimi da ke da kai wannan labaran kala kala daban daban ga su kar mu saurara a rasul da lokaci yayi kuma ga shi mun samu gaba insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi allah ila اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك